This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ana iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Mahmud Lalo ga kuma takaitattun labarin wato kanin labaran duniya. 'Yan majalisar dokokin kasar Madagascar sun amince da tsige shugaban kasar bayan kuri'ar da suka kada. Wani harin kunar bakin wake ya halaka dakarun Iraki a lardin Anbar. An cafke wasu manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA bayan gano wata badakala da ta shafi gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2018 da 2020. To kanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Laraba Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin mu gabatar da himma? To shine kansa kaɗai tsarin mulki ya ba shi iko ya zaɓi wanda yake ga zai zama ministan tarayyar Najeriya. Ikon da tsarin mulkin Najeriya ya baiwa shugaban ƙasa kenan. To a siyasance kuma fa? Idan dai demokradiyya na da oda kuma shi da Buhari ya ce in ya samu mulki ya zama President Buhari zai kokari ne amfani da doka da oda yadda al'amari take tafiya a demokradiyya wato rule of law to zai yi wahala a ce zai wani abu wanda zai kauce wa doka wanda ba za a yi tsokaci a kan haka ba. To an jima kaɗan za ku ji dalilin da ya sa muka taɓa wannan batu kuma ku ji shin ko da gaske ne shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ƙi karɓar sunayen ministoci daga hannun gwamnoni? Me yasa ne kuma EFCC take neman tsohon gwamnan jihar Borno duk muna da ƙarin bayani an jima kaɗan. To jama'a assalamu alaikum. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Madagascar sun kada ƙuri'a amincewa da tsige shugaban ƙasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsindama kasar cikin sabon rikici. wannan yunkuri na tsige shugaba el razona rampiania ya samu goyon bayan 'yan majalisa 121 daga cikin 'yan majalisa 125 da suka kada kuri'unsu a yau laraba yanzu ya rage ne kotun kunni tsarin mulkin kasar ta duba matsayar wannan kuri'a da aka kada kafin a ɗauki mataki na gaba shugaban ƙasar ta madagascar ya karɓi mulkin ne a watan janairun bara a zaben demokuraɗiyya na farko da kasar ta gudanar tun shekarar 2016 ana sa ran mulkin shugaban an sa ran dai mulkin shugaban kasar zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ta addabi kasar tun bayan da aka hamɓar da gwamnatin mark ravalomanana a shekarar 2009 sai dai masu adawa da mulkin shugaban kasar na yanzu sun yi ikirarin cewa gwamnatin ta gaza kuma lokaci yayi da za a kawar da ita a baya ƙasar amurka ta nuna goyon bayanta ga shugaba eri a shekarar ta gabata ne kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta cire dukkanin shingayen baiwa kasar taimako saboda nasarar zaben da aka yi wanda ya samar da sabuwar gwamnati yau laraba nan ne kuma amurka ta girgiza hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa akan tuhumar jami'an hukumar na yanzu da na da akan aikata laifuffukan zarmiya da cin hanci yayin da su kuma hukumomin ƙasar switzerland suka buɗe nasu binciken akan zarge-zargen da suke da alaƙa da yadda aka zaɓi ƙasashen da za su karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma shekara ta 2022. An kama jami'an hukumar FIFA da dama a birnin Zurich. Tuhumar da Amurka ke yi sun hada da zargin aikata laifuffuka 47 kan mutane 14 da suka hada da zamba da kokarin batar da sawun kudaden haram a makarkashiyar da loyoyi suka ce sun danganci kudaden da shugabannin kafofin yada labarai suka bayar ko kuma suka yarda za su bayar na cin hancin fiye da dala miliyan 150. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta bayyana wannan makarkashiya ne ko kuma mataki da aka yi kimamin shekaru 24 ana kullawa da nufin azabta kansu ta hanyar cin hanci da rashawa da ya danganci wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa. Yau Laraba hukumomin Zurich suka kama jaman hukumar FIFA kafin a iza su zuwa nan Amurka. bugu da ƙari kuma hukumomin amurka sun gabatar da izinin yin bincike a birnin miami kuma ma'aikatar shari'ar amurka ta ce tuni wasu mutane hudu suka amsa laifin cewa suna da hannu a wannan batu to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin kunar bakin wake da aka kai a daren jiya a lardin anbar ya yi sanadiyar mutuwar dakarun ƙasar iraki su goma sha bakwai hakan na faruwa ne a daidai lokacin da dakaru masu goyon bayan gwamnati ke cigaba da kaddamar da hare-hare kan mayakan is a yankin jami'an tsaron ƙasar ta iraki sun ce harharen da ake kaiwa a wajen birnin fallujah da ke hannun yan is na zuwa ne sau'i kaɗan bayan kaddamar da farmakin sake kwato wasu sassan lardin daga hannun yan tsagerin yanzu haka dakarun na iraki da sojoji wato sojojin sa kai masu mara musu baya sun fi mai da hankali ne a yankunan da ke wajen ramadi babban birnin lardin na anbar a wani yunkuri na toshe hanyoyin da mayakan is ke samun kayayyaki kafin su farma birnin yau laraba manyan mashawartan makaman nukiliya na amurka da koriya ta kudu da kuma kasar japan suka cimma daidaituwa a wajen wani taro da suka yi na bukatar da ke akwai na ƙara matsawa koriya ta arewa lamba da azamata takunkumi yayin da kuma za su ci gaba da ɗaukar matakan diflomasiyya domin tunkarar shirin nukiliyar ƙasar ta koriya ta arewa wakilin amurka na musamman akan manufofin koriya ta arewa son kim ya faɗa bayan shawarwarin da suka yi a birnin seoul cewa niyya ko kuma take-taken koriya ta arewa a fili suke ya ce tilasta nuna damuwa akan wannan al'amari an yi wannan taron ne bayan da koriya ta arewa ta yi ikirarin cewa ta samu ci gaba ta fannin shirin nukiliyar ta ƙasar da ta yi shekara da shekaru tana barazanar cewa za ta kai wa koriya ta kudu makwabciyarta da japan da kuma nan amurka hari da makaman nukiliya kasashen uku suna cikin shawarar da kasashe shida suka yi a kan batun lalata muggan makamai domin tunkarar ɗimbin makaman nukiliya da koriya ta arewa ta tara tare da bai yi nasara ba labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jaridar disney ta yanar gizo ta buga wani labari da ke cewa shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya yi watsi da sunayen waɗanda ake son ya naɗa ministoci da gwamnoni da gwamnoni da kuma shugabannin jam'iyyarsa suka gabatar. akan cewa babu wanda yake da ikon zaɓe ko naɗa masa ministoci. Kafin mu ji ko shugaban ya wannan furici shin wani irin iko kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar wa shugaban ƙasa wajen naɗa ministoci? Tambayar kenan da wa babban loyan tsarin mulki Hassan Liman. To, ah, in muka duba cikin tsarin mulkin Najeriya, kashi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai, ƙaramin kashi na ɗaya, an ce shugaban ƙasa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shi ne zai ce ga adadin ministoci da zai naɗa a tarayyar Najeriya. In ya tashi zuwa naɗa wayannan ministocin na tarayyar Najeriya ɗin ya kamata a ƙarƙashin kashi na 147 ya tabbatar aƙalla in dai zai naɗa ministoci su kai kamar 36 to aƙalla a samu mutum ɗaya daga kowane jiha na Najeriya wato ɗan wannan ƙasar. abinda tsarin mulkin Najeriya ya faɗi kenan. Haji Mai. To a saboda haka ya yi daidai shi kaɗai shi kaɗai kenan tsarin mulki ya ba ikon naɗa ministoci shi kaɗai raɗin kanshi shi zai zaɓa ba shawaran wasu ba. Eto eto yusi in za mu duba abinda tsarin mulki ya rubuta domin ni na duba tsarin mulki daga farko har zuwa sa mu ajiye shi side by side ko bangare bangare da yanda gwamnoni suke nada kwamishinoninsu a ƙarƙashin kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu na tsarin mulkin Najeriya. Nan ma aka ce gwamnoni su ne kaɗai suke da ikon naɗa kwamishinoninsu Amma in za a koma shin menene mutane suka ga ya kamata a yi domin a matsayin shi na shugaba mai cikakken iko eh tsarin mulki ya ba shi iko ya haka kamar yadda aka ce to shin saboda jama'a sun zaɓe shi nan da can in aka ce wa'yansu sun kawo masa shawara yana da dama ya ɗauki shawararsu yana da dama a ba zai ɗauki shawararsu ba amma in za mu tsaya karara mai fasara abin da tsarin mulki ya ce to shine kansa kaɗai tsarin mulki ya ba shi iko ya zaɓi wanda yake ga zai zama ministan tarayyar najeriya ba tare da an tilasta shi a ce ga wanda zai ce dole sai ya tafi naɗi daga hannunsa ba. Babban loya Hassan Liman kenan. A siyasance kuma wani iko shugaba yake da shi wajen naɗa ministoci? Ga bayanin da masanin harkokin siyasa Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja ya man. To, shi wannan dambarwa da aka fara a APC, Allah ya sa ba su tuna ba ce wacce Najeriya kuma za ta zo ta tsaya can. saboda jimai za ki san shi da buhari ko kuma president buhari ma Allah ya so ya karbi wannan mulki mutum ne wanda zai yi ayyuka da doka da koda na kasa idan har sau biyu ana kaima president buhari list din ministoci gwamnonin apc suna kai mai yana cewa a'a in suna da kyau su su je su aiki da shi to mun samu bayanan cewa yana so ne ya barranta da wancan jam'iyya wacce za ta shuɗe daga mulki yanzu nan da kwana biyu zuwa uku yanda su gwamnonin nan suka zama kakanakayi na shi shugaban ƙasa yanda sai sun zaɓi dalijan sun je zaɓe kuma duk abin da suke so shi ake masu aka zo aka gurɓata tafiya to ina ga apc tana son baranta. da irin wannan tafiya ne. To a siyasance zai samu daman yin haka? To ya danganta da jam'iyya kuma duk sanda aka yi mai magana kin san sai shi president Buhari ya ce sai abin da jam'iyya suka ce ko suka yi kokari suka yi. In kin lura ko cire shugabannin majalisa na wakilai da na dattawa ya daga ƙarshe dai da bai sa hannu bai sa baki ba ya ce jam'iyya ta je ta san yadda za ta yi ta fito da da maslaha kan al'amarin wanda national voting committee jiya da dare suka yi meeting suka yi zonin din waɗannan positions din sannan kuma yanzu an sani cewa north central ne ya tafi ga senate president da west to dambarwan ta kai dambarwa har aka zo da kyar har ma ana nuna cewa idan ba a yi hankali ba to za a shiga wani hali yadda pdp za ta kwaci dama na samun wani abin gashi a wannan majalisu guda biyu to kin ga a nan ya dace a ce sai masu ba shugaban kasa wanda yake jiran gado shawara na cewa babu yanda za a yi a ce abu a doka haka ya kamata a yi kundin tsarin mulkin nan ya ce ga yanda za a yi kuma ya ce a shi saboda ga ra'ayi na gyara kasa da zai haka ba to kin ga nan an fara saba doka kenan tun tashin farko to idan gwamnonin nan suna kai mishi sunayen ministoci yana kin karba shi kenan shi kadai shi shi kadai kawai zai zabi zai zai nada ministocin a siyasance haka zai eh, yiwu to wannan ba mulki soja bane kuma ba zai yiwu haka ba a wajibi ne san cewa ko ministocin nan ma wanda suke da jam'iyyar nan na APC jigo jigoji a cikin wannan jam'iyya da wanda suka yi ruwa suka yi saki a zabansa. mun ga sun ba da sunaye wasu ma na ƴaƴansu kuma mun ga kaman an ce wasu ma an yi shallistin ɗinsu to kin ko ga anan za a samu matsala aini in aka ce za a tafi haka ne a tasgaɗe kuma shi kaɗai ba shi ne president bari ba shi ne demokaradiyyar najeriya ba bai taɓa cewa shi ne ba kuma ba shi ne doka ba irin na najeriya ba shi ne kuma majalisa ba tunda in yi wa'ina abun akasari sai ya je majalisa sannan sun yi muhawara sannan kuma su yarda da shi da abin da aka yi ba akan ka'ida ba dole ne mu saurari majalisa mu ga su yan an shaka ne koko za su ce a'a wannan abu ba a yi akan ka'ida ba a mayar a je a yi shi akan ka'ida a yanda yake so a yi a ka'idan Dokta Usman Muhammad kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shin wannan cece ce da ake yi akan cewa shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya dage akan cewa babu wanda yake da ikon naɗa masa ministoci kamar yadda shi ma ba zai yi shishigi wajen naɗa kwamishinoni a jihohi ba. Shin ya yi wannan furucin ko kuma haka batun yake? Tambayar kenan da na yi wa Malam Shehu Garba, daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na shugaban. Ni ba zan ce labarin haka yake ba. Saboda ai idan aka zo na wannan magana yadda aka fito da ita nunawa ake kamar akwai wani sa'in ko wani rashin amincewa da juna tsakanin shi da shugaban kasa a bangare daya da gwamnoni da shugabancin jam'iyya a daya bangare wannan ko kankani ba haka yake ba shi abin da ya ce a cikin hira da muka karanta a jarida kwanan nan ba ya son a samar baki ya danna da ministocinsa daga wurin gwamnoni saboda yayin da gwamnoni suka yi yin nasu ai ba sa tuntubar shugabannin kananan hukumomi yin abun su suke tun da su ma ba su so a samu su baki a nasu ai bai kamata su saka masa baki a nasa ba saboda haka kin dai tufkar yi wa hanci amma a ce wai har an zo matsayin da an kawo mar list an kawo mar sunaye ya yi wa shi ya ce baya yi ba a kai wannan ba a yi haka ba samson ba a yi haka ba ya je a ajiye iyaka kuma ina ganin idan har ana girmama shi wanda yake kuma mun tabbatar haka ne to sai a kauce daga abin da bai a kyale shi shi ma ya kafa abin da yake ganin zai fi mu alheri ga gwamnatin Najeriya da ƙasa da shi kansa a matsayinsa na shugaban ƙasa. Shugabannin baya galibi gwamnonin ne sukan kawo sunayen. A'a dama ita tsari na PDP, ai wannan ya san shi ne tsari a ƙasa. Yau idan baka fito ta hannun gwamna ba a PDP, ai baka isa kai minista ba, ka zama wani abu ba. Kuma akwai wurare da dama da yake idan ka saba ma gwamnan, gwamnan zai kaɗe takalmin su taho Abuja ya ce shugaban ƙasa ya kalle kuma hakan za a yi. To wannan tsari ba haka za a yi shi ba. Abin da shugaban ƙasa mai gado ke faɗa kenan. Muna tafe da himma ba ta gara to amma a halin yanzu hukumar EFCC tana neman tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadu Sharif bisa wasu zarge-zarge hukumar ta EFCC dai ta daɗe ta ba da irin wannan sanarwa ba. kuma ta bayan ne ana dab da mika mulki hannun sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ya sha ambata cewa yaƙi da cin hanci na kan gaba a kan muradinsa idan ya ɗare kan ragaman mulki. Wakilin sashen Hausa Nasiru kaya ya dubi wannan al'amari. Jami'in labarun hukumar Wilson Ojiren ya ce sanata Sharif ya ƙi amsa gayyatar hukumar ce a watan jiya, don haka ya zama basu da wani zaɓi illa su fita neman Sharif ɗin. matakin ko bai rasa nasaba da yadda tsofin ma'aikatan hukumar biyu miss juliet ibeka ko da mr michael inzoike ke zargin efcc da rashin tabuka komai a shekaru takwas da suka wuce dai a kariyar da ya baya ta waye tarho ya ce akwai kararrakin da hukumar ke jagoranta babbar kotun tarayya kuma san ba ta daukar wani mataki kan wanda ake tuhuma don kasancewarsa dan wata jam'iyya ma'ana dan jam'iyyar gwamnati ne ko adawa ba bambanci whatever your political leaning has no meaning as far as the law is concerned. I'm yet to see anybody that EFCC Kakakin EFCC Wilson O oh, ke musanta cewa ba sa barin 'yan mowa su kama 'yan bora. Duk mukamin mutum ko wata alakarsa ta siyasa ba ta hana mu yi masa tuhuma. Kuma ma dai duk wanda muka kama bai isa ya bugi kirji ya ce bai yi zarmiyar ba. Hakanan waɗanda hukumar ta kama matukar sun amsa laifi akan sasanta da su su dawo da wani sashi na abin da suka sace don rage tsawon lokacin da ake ɗauka ana shari'a a kotu. U ya buga misali da gwamna a yau da laifayoshe na jihar Ikiti da ya ce sun tsagaita tuhumar sace don almundana da ya tabka a baya don a yanzu fa an sake zaɓarsa gwamna yana cin gajiyar kariyar sashen zattarwa. Uhu ya ce daga shekara ta 2012 zuwa bana hukumar EFCC ta kwato fiye da naira biliyan 65. na yi kokarin jin ta bakin sanata alimadu sharif amma hakan ya ci tura sai dai wani mukarrabinsa ya ce ya ji sharif din na zantawa ta tarho da wakilin wata jarida inda ya ce ba inda zai je kuma duk lokacin da ake neman sa zai bayyana don baya shakkar kare kansa daga tuhuma sabbin sanatoci masu shigowa sun yi alwashin dagewa don farfado da efcc ta yi aiki tukuru kuma ta kaucewa kama 'yan bora da kyale 'yan mowa Dino mai laye na kan gaba a wannan batun. Yakin nan da za a ci gaba da yinta Mu mun riga mun lashe takobi ba gudu ba da baya da yarda ubangiji. Abin da aka yi dama karami ne. Dalila zai zama da abin da za a yi nan gaba. Mu kasan nan dole ta jaru kuma mu duk wani da zai cuci talakawan Najeriya mu ba za mu yarda ba. Dogon lokacin da shari'un cin hanci ke shafewa na dusashe fatar mutane ga nasarar wannan yakin. Hakanan ana zargin wasu daga ma'aikatan hukumar ma da fadawa ɗabi'ar cin hanci. da ya buɗe babin karin magana nan ta hausawa da ke cewa mai dokar barci da ya buge da gyangyaɗi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode nasu, Nasiru masu sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To lokaci yayi da za mu gabatar da himma ba ta tare da fatan kun wani lafiya assalamu alaikum jama'a yau kuma tare da manyan baki sun kawo mana ziyara nan sashen hausa na murya amurka akwai alhaji aminu anas da kuma alhaji umar mari duka manyan jami'ai ne daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a najeriya sun zo na amurka kuma ah, bar dai kada in gaya muku komai bari mu je daga bakin su abin fara da alhaji anas ah, aminu anas alhaji aminu me ka kuna amurka ne to alhamdulillah abin da ya taho da mu wato amurka musamman nan washington mun zo bitan karatu ne na wani bangare wanda aka gano shi cikin gudanarwa wato management shi ne ake kira wato balance scorecard balance scorecard a uh, umar me abin yake nufi balance scorecard yadda za a tatance yanka-yanka na kowace irin gudanarwa ta ma'aikata yadda za ka san ina kake ina kake so ka je nan da wasu lokuta kamar yadda za a shirya me za a yi nan da shekaru kaza ina alkibar wannan ma'aikata da manufofin ta yadda za a cimma su na'am haka take menene dalilin da ya sa kuka yi sha'awar uh, zuwa wannan taro na musamman yauwa to ka san ita ma'aikatan da muke aiki wanda ɗazukara ka ambata wato asusu ce ta haraji wanda hukumar tarayya ta najeriya ta riga ta kafa wato take ba da wato ɗauki ga makarantun gaba da sakandare su ne jami'o'i makarantun kimiyya da kuma colleges ɗin da ake horar da malamai to ainihin wannan wani sabon kalubale ne ga kasashen afirka gaba daya wanda mu a najeriya aka kikiro shi ya dan jima da ya cewa dan tsako ne wanda yanzu ya zama zakara wato tare da muka zo kasashe daban-daban daban-daban suka taho daga duniya. To wato ba wake da shinkafa aka yi. A wake da shinkafa sosai ma da manyan jami'ai daga Eh <laughs> domin a nan America ma hadda wato manyan harsunan sojoji. E. Suna wajen taron. Suna wajen wannan taron. Eh wasu su ma sun gabatar da kasidu da e, bayanai da yadda ainihin wannan tsarin ya ƙara inganta musu gudanar da ainihin abin nan na gudanarwa gaba ɗaya na wato na tsarin shi ah, aikin defense gaba daya tsaro na america haji Umar ah, kwalliya biya kudin sabulu? Eh ta biya. Don a ah, kasar mu za ka ga mutum yana da aikin shi amma za ga wani da mai yake yi eh. don yana kusa da ko shugaba ko wani eh. amma anan don kowa da kowa daga ƙaramin ma'aikaci zuwa wanda na sama mm. an yarda ma juna cewa wannan aikin nan fa kowa yana da haki mm. haki ne akan kowa ya kawo contribution nashi gudumawarsa mm. zuwa inda muke so mu je inda ake so aje yanzu kamar takamaiman me za ku dauka ku kai can ma'aikata Najeriya yawwa alhamdulillah komawa mu gida za mu fara kowa zai fara daga department din shi hmm. kowa zai fara ya tara ma'aikatan shi tun daga ƙarana hmm. ka ilmantar da su hmm. kowa ya yarda cewa eh wannan abun ba wai abin da zai sa ne mutane su rasa aikin su ko me ba ana so ne kowa ya haɗa kai gaba eh, ya san nauyinsa eh. Eh. komin kankantar da abin da zaka sa zai taimaka na ɗaukaka wannan ma'aikatan daga inda muke zuwa kamar nan zuwa shekara biyar hmm. inda muke so muje. je. Kasan jama'a suna ta kuka akan cewa uh, musamman ma makarantu na gaba da sakandare akwai tangarɗa iri-iri uh, ɗalibai yanzu da yawa da yawa waɗanda da sun gama sakandare iyayensu kokari suke samu masu wata makaranta a ƙasar waje mm. domin kar su tsaya su yi karatu a wannan ƙasa ta su ta gado mm. kuma eh, sai ga an ɗibi kuɗin ƙasa ana aika shi waje mm. saboda ana biya wa yaro kuɗin makaranta ya kuke kallon wannan eh, lamari ne alhaji eh, to wato ƙiƙarin gaskiya maganar haka take saboda da dama da ka ga iyaye sun fi so ‘ya'yansu wanda suke da hali kenan masu galu su tura ‘ya'yansu karatu can gabashin duniya ko kuma nan yammacin duniya to amma wato ita hukumar mu inda muke aiki a tsare-tsare tsare-tsaren da muka yi wato nan da 'yan shekaru kaɗan ko an ce kai ɗanka shekaru kaɗan nake nufi kuma ko da nan da shekaru biyu ne ko uku mm. insha Allah tsarin da muke ciki ko an ce kai ɗanka waje za ka ga cewa kusan wato za ka kai ne daidai kila kai kana gadara amma ba don maganar karatu ba dan a ce yau na je kasar waje yawa hmm. domin abin sana ce haka a maganar nan da nake da kai akwai wani tsarin da muke da shi hmm. wanda muke kira tallafawa ainihin malaman jami'o'i wanda a turanci muke kira academic staff training and development hmm. shi wannan tsari ba wai kawai a jami'a ba ne malaman da suke duk wannan eh, shinge uku din nan na ainihin tsarin ilimi na gaba da sakandare duk suna amfana yanzu mu da muke da kai muna da malamai da wanda suke karatun a Najeriya da wanda aka suka fita waje suka je domin su karo digiri kuma su yi digirgir hmm. sun fi dubu goma. Dubu goma. Eh, wani kaga wanda an suka dawo da shigo cikin tsari ne na ainihin makarantun mu da wa'annan na gaba da sakandare na cikin ƙasa. Game da gyare-gyare a fannin ilimi, jama'a na cewa sun daɗe suna ji ana ta gafara sa amma babu kaho Shi lokacin ganin ƙaho yayi? Ko ku ba mu ansa a wannan mako, bari sai mako mai zuwan Allah ya kai mu, mun gode sosai. yanzu jama'a daidai wannan lokacin shirin namu ne zai ke karewa sai wata larabar in Allah ya so ya kai mu zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin mu da kuka ji su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa ni Bello ce nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar rara salamu alaikum riga da busa shi take riga in ji fulani sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda karancin lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email ba. To amma za mu karkare shirin da takaitattun labarai. To wata gama da aka yi da mayakan Taliban a wani masaukin baki da ke babban birnin Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar mayakan Taliban ɗin hudu kuma ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta tabbatar da lamarin. Watanni sun ce an ji harbe-harben bindigogi da fashewa da dama a gundumar wazir Akbar Khan da ke Kabul yayin da dakarun ƙasar ta Afghanistan ke yin artabu da maharan a wannan yanki wanda ya kasance matattara ce ga ofisoshin jakadanci da kuma gine-ginen gwamnati. mataimakin ministan ma'aikatar cikin gidan kasar muhammad ayyub salangi ya tabbatar da cewa babu wani farar hula ko sojin kasar da ya jikata a wannan hari kun ji cewa 'yan majalisar dokokin kasar madagascar sun kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban kasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsindima kasar cikin sabon rikici wannan yunkuri na tsige shugaba eri pian ya samu goyon baya wato ya samu goyon bayan 'yan majalisa 121 daga cikin 'yan majalisa 125 waɗanda suka kada ƙuri'unsu a yau laraba yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta duba matsayar wannan uh, ƙuri'a da aka kada kafin a ɗauki mataki na gaba yau laraba amurka ta girgiza kuma kwallon kafa ta duniya fifa akan tuhumar jami'an hukumar na yanzu da na da kan aikata laifukan zarmiya da cin hanci Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin muke son mu ji shin menene abu na farko kuke son sabuwar gwamnati ta fara yi idan har ta haye kan ragaman mulki idan Allah ya kai mu. To amma kafin shirinmu na daren, don Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri. Yanzu kuwa sai a dakaci yau da gobe.